revoir et à très bientôt. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi na yau ranar Talata 31 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa al'umma karamar hukumar Kala Balge da ke jihar Barnan Najeriya sun koka kan halin da suke ciki na yadda giwaye suke lalata musu amfanin gona duk shekara. kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari da shirin na wannan makon zai haska fitila ne a akan makomar ma'aikata dubu goma da ɗari takwas da kwamitin jihar kano ta dakatar da albashinsu na tsawon watanni biyar da suka wuce sai kuma sharhin jaridun nijar amma kafin nan gasar fil hashim gumal da halin da duniya ke ciki jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya dakarun isra'ila da tankunan yaƙi sun ƙara zurfafa zuwa arewacin gaza a ranar litinin inda suka faɗaɗa dakarunsu a yankin falastina a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke kira da a kare fararen hula zanzanar sojan isra'ila ta faɗi jirgin litinin cewa an sako wata mace sojan da ke hannun mayakan hamas a farmakin da suka kai ta ƙasa kuma tana cikin ƙoshin lafiya sai dai ba a bayar da ƙarin bayani ba tun da farko dai yayin da ake ci gaba da gubza faɗa a yankin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wadai da farfaganda wani faifan bidiyo da kungiyar Hamas ta fitar a ran Litinin da ke nuna wasu mutane uku da aka yi garkuwa da su a harin da aka kai Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba. A cikin sanarwar nasa, Netanyahu ya bayyana mutanen uku da aka yi garkuwa da su Elena Trufanov da Daniel Aloni da Raymond Kresh a ɗaya bangaren kuma shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa falastinawa ya faɗi jiya litinin cewa fararen hula a zirin gaza na fuskantar hukuma tare da tilasta musu ƙauracewa gidajensu yayin da isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi da hamas tsarin tsagaita wuta na jin cikin gaggawa ya zama al'amarin rayuwa da mutuwa ga miliyoyin mutane shugaban hukumar philip lazarini ya faɗa wa taron gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki makon falistina da isra'ila sun dogara ga tsagaita wuta hukuncin gama gari da tilasta gurin hijira na iya sauyawa zuwa laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi Lazarini ya shaida majalisa a wani taro ta hoton bidiyo da aka yi daga Aman babban birnin kasar Jordan cewa ya kaɗi matuƙa da mummunan harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba da kuma harin babaman da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a Gaza da suka biyo baya. An kai wa dakarun Amurka a Iraki da Siriya hari da jirage marasa matuƙa da dokoki a ƙalla sau 24 a cikin 'yan kwanakin nan. ciki har da akalla har hare uku da aka kai ranar litinin a cewar jami'an tsaron amurka akalla biyar daga cikin waɗannan hare-hare an kaddamar da su ne bayan dakarun amurka sai kai hari a wasu cibiyoyi biyu a gabashin siriya da dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran da wasu ƙungiyoyin da ke alaƙa da su ke amfani da su a safiyar ranar juma'a babu ɗaya daga cikin hare-haren da aka kai tun bayan harar ramuwar gayya da amurka ta kai a ranar juma'a da ya haddasa asarar rayuka ko barna a cewar jami'an tsaron. Harin na baya-bayan nan a ranar Litinin ya yi amfani da dokoki da dama wajen kai hari kan sansanin sojin sama na Al-Assad da ke yammacin Iraki, kamar yadda wani jami'in tsaro ya shida murya Amurka bisa sharaɗin sake sunan saboda dalilan tsaro. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Al'ummar karamar hukumar Kala Balge da ke jihar Barnan Najeriya sun koka kan halin da suke ciki da yadda giwaye suke lalata musu amfanin gona duk shekara yayin da suke wucewa zuwa ƙasar Kamaru. Al'ummar dai sun yi kira da hukumomin jihar da su kawo musu ɗauki na halin da suke ciki inda suka ce yanzu ba sa iya ciyar da iyalansu sakamakon wannan lamari. gwamnatin jihar Barna dai ta tabbatar da aukuwa wannan lamari inda ta ce suna ɗaukan matakai danganin an samu saukin lamarin daga Maiduguri ga rahoton da wakilin maharuna Daudabi ya aiko mana. irin yadda mutane ke koyan giwaye a karamar hukumar kala birgi da ke jihar borno kenan da kuma ke barnata masa amfanin gonaki duk shekaru ganin da ke kan iyaka da kasar kamaru wannan gari dai na fuskantar barazanan waɗannan giwaye da aka je an kwashe kushin shekara sukan fito su binnata masu waɗannan amfanin gonaki waɗannan giwaye ne aka ce sukan zo garke-garke wanda mutanen waɗannan gari sukan yi amfani da ganguna da kuma kaɗe-kaɗen gwangwanaye da ihu don tsoratar da waɗannan giwaye wannan karamar hukuma dai na kala birge ta rage kan iyaka da kasar kamaru ita ce karamar hukuma kaɗai da bata da hanya musamman ma lokacin damuna inda haikwatan karamar hukuma kan kaurace zuwa wasu ƙananan hukumomi sakamakon ambaliyar ruwa a waɗannan hanya ita ce kuma karamar hukuma da aka taɓa samun hatsarin jirgin saman sojan najeriya da ya jefa mamamai bisa kuskure kan mazauna wannan gari har da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane malam jidda adam mazaunin wannan gari ne na kala balkin kuma ya shaida mini ta wayar tarho game da irin bannan da giwayen suke masu duk shekara. Amma muna tsammani gwamna wannan yadda yake shirye-shirye a kan giwaye don yana ga zai ɗauki mataki don barama sun kawo mafarauta daga jikuwa wurin eh, suna patrolin haka idan sun fita patrol giwayen ba za su zo ba idan ba su nan ba su fita patrol ba giwayen za su zo su lalata gonan haka har abun ya zo ya kuma mutane musamman ma saboda giwayen ne ma mutane suka shiga asara sun daina noma sosai din saboda in ka yi bana baka samu ba ka sake maimaita baka samu ba ba ma maki arzikin kama zai zama ba giwayen sun sauratar da mutane gonakin noma ne amma giwaye sun hana mutane noma masu karfi karfi din duk sun janye daga noma kuma noma kai shi daga nesa kamar 10 kilomita wannan shine phase wanda za su yi strain gaskiya kan fannin giwa kan mutane suna cikin wa su yan kamarun ma suna ce wannan giwayen kawai sun hadu ne haduwa suka yi kamar daga duniya ne suka haɗu ruwa ne ya ciro su Suna na ahmad abdullahi a haifafen kalabal yau maganan da nake ma aka wannan da muka yi na farko wallahi yanzu haka sun kai gwana dubu hudu ba mutumin da ya isa ya samu kwano da yana masara gaba da giwayen sallaci yanzu haka dawa ya dauki hanya wallahi akalla za mu samu dawan da za mu ci da marayun nan zai kai shekara biyar amma ga shi giwaye suna zagaya ko daya ba za su bari ba mana alfarman wannan abu yanzu kamar me kuke so a muna so dan Allah ku faɗa a duniya muna roƙon gwamnati tana yin kokari amma ta ƙara yin kokarin ta ai mana kokarin giwan nan ai manta ta tsantsan akan wani abu ko a samu mana rami a ƙetare iya gonakin nan yanda giwa ba zai iya shiga ba mu samu mu ci da iyalanmu ko kuma a yi mata wani abu a kore ta ma amma haka za mu na wani har yaushe. kamar an magana cewa giwaye na suka tsallako daga wasu kasashe ne kamar makotan kasashe kuna da eh. tabbacin haka. eh zai kasance haka don domin nan wajen muna goda da kamarun ne kuma mu 'ya'yan wajen ne zai yiwu dama akwai giwaye a kamarun da yawa zai yiwu kaga yau da gobe yau da gobe abun ya zama ba mutane ya zama daji giwa za ta iya ta shiga kuma ta samu yadda za ta ci abincin bani adam da zai ci ita ma take ci wajen ya mata daɗi tana samun ruwa tana samun abinci in ba dauki mataki ba ba zai wuce koma ba ka san shigewa kamar mutum ne dr za'idu barkindo shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno da kuma ya tabbatar mini da akwai lamarin da ma irin matakin da suke dauka kamar haka so giwa suna bin wannan hanyar su ne mu shawaran da zamu bada a yi kokari da Allah kiyaye noma a wannan hanyar su na biyu sa da suke gine-gine a bakin titi a bakin kogi da ko inda duk inda za su samu ibtila'i su kiyaye wannan gine-gine ko su kiyaye wannan zama wannan wuri idan suka kiyaye kaga za a samu sauki cikin rayuwa da kuma ba za a ta duke wajen miya musu wannan gurbin nan ba. Irin wannan banna da wa yankin a gonakin kan yi haifar da kalancin abinci a kasashe da ma wasu jihohin da ke arewacin Najeriya. Haruna Dauda biyu, da Amurka daga Maiduguri a Najeriya. gaida Haruna Dauda biyu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu gasar Sarfil Hashim Gumel dauke da kashi na biyu na labaran duniya. rikici da karuwar tashe-tashen hankula sun ritsa da mutane miliyan tara a jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo galibinsu a gabashin kasar ji hukumar kula da 'yan gudun hijira ta iom a ranar litinin shekarun da aka kwashe na rikicin 'yan tawaye da kuma bala'o'in da ke faruwa sun taimaka wajen rura wutar rikicin jin kai mafi girma a duniya galibin waɗanda aka tilasta barin gidajen nasu suna zaune ne a lardin kivu ta arewa da kudancin kivu da ituru da kuma taganyika a cewar bayanan majalisar ɗinkin duniya ta tattara a arewacin kiba kaɗai mutane kusan miliyan ɗaya ne suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin da ake fama da shi da ƙungiyar 'yan tawayen m23 karkashin jagorancin tusi in ji iom bankin duniya ya ce muddin tashin hankalin isra'ila da hamas ya fadada to za a jefa farashin mai cikin wani yanayin da bai taɓa shiga ba wani binciken kasuwa da bankin ya gano cewa illar farashin man zai fuskanta zai takaita idan rikicin bai fadada ba amma ya ce hangen farashin kayayyaki zai hauhawa cikin sauri idan rikicin ya karu. akwai barazana biyu ga kasuwannin mai daga mamayar rasha da ke ci gaba da yi a ukraine da kuma rikicin gabas ta tsakiya masana tattalin arziki na bankin duniya sun ce a ranar litinin sauyi ga farashin man fetur zai iya sa farashin kayan abinci ya tashi a yankunan da tuni ke fama da karancin abinci daga karshe kasar kanada ta karba akalla 'yan gudun hijira afghanistan dubu arba'in waɗanda suka tsere daga mamayar da kungiyar taliban ta yi wa ƙasar tun daga shekarar 2021 tare da taimakawa gwamnatin firayim minista justin trudeau ta cika alkawarinta in ji ministan kula da shige da fice na ƙasar a ranar litinin tun bayan da 'yan taliban suka sake karɓi iko da afghanistan miliyoyin 'yan gudun hijirar afghanistan sun tsere zuwa ƙasashe makwabta kamar pakistan iran da uzbekistan an kuma kwashe 'yan gudun hijira da dama zuwa kasashen yammacin duniya ciki har da kanada a cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya alkawarin sake tsugunar da 'yan gudun hijira afghanistan na kanada ya kasance na biyu bayan na amurka a cewar sanarwar gwamnatin kanada kanada wacce ta rattaba hannu kan yarjejeniyar 1951 da ta shafi matsayin 'yan gudun hijira tana sake tsugunar da masu neman mafaka akai-akai tare da mutunta 'yancinsu na neman mafaka. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. Yankin bai tsina na komai ba. Masu rari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Kamar Asaba da Lahadi, ni leburanci ma nake fita sannan in zo in tafi gurin aiki litinin zuwa juma'a ina kashe kimanin dubu daya da dari hudu dari bakwai zuwa dari bakwai dawowa haka ake tallaba wata biyar kenan ba albashi gwamnati kar ta duba siyasa a cikin wannan al'amura ta duba allah da annabi ta duba al'amuran da muke ciki saboda kamar ni ina da marayu ni ce nake kokarin yadda zan yi in ciyar da waɗannan yara yau shirin na jihar kano a najeriya domin jin makomar ma'aikatan nan su kimanin dubu goma sha ɗaya da gwamnatin jihar ta dakatar da albashinsu tsawon watanni biyar da suka shuɗe. A dakace mu. Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko wasu dara Allah Allah Allah. haɗa mu afirka mu soyo. Madalla. masu rare ma'aikatan nan su kimanin dubu goma sha ɗaya da gwamnatin jihar kano a najeriya ta dakatar da albashinsu tun cikin watan yunin bana na ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin yanayi tare da iyalansu ma'aikatan waɗanda suka kunshi malaman makaranta da jami'an kiwon lafiya da kuma na ƙananan hukumomi tsohuwar gwamnatin kanan ce ta ɗauke su aiki amma bayan zuwan sabuwar gwamnati a jihar ta kano kwatsam sai ta dakatar da albashinsu yanzu tsawon watanni biyar kenan da suka gabata. sunana bashir nafi'u gaskiya tun da aka dakatar wata biyar kenan har yanzu ban ba na fashi ina zuwa ina kashe kimanin kimanin dubu daya da dari hudu dari bakwai zuwa dari bakwai dawowa haka ake tallaba wata biyar kenan ba albashi abin da muke bukata yanzu mai girma gwamnatin da an yi sikirin idan an ce abin da aka dauka ba su da takardu ko kuma wasu wanda aka ce ba da takardun suke aiki ba a cire su mu kuma wanda muka tabbatar cewa takaddunmu ne kuma mun yi makarantar nan a mai da mu kan payroll a cigaba da biyan mu a cigaba da aiki kamar yadda muka saba sunana ibrahim idris to gaskiya halin da ake ciki sai dai mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na daya mu dai mu ne wanda aka dauka din aiki a waccan gwamnati ta wuce kuma sannan da wannan sabon gwamnati ta zo ta ce ta dakatar da mu da dakatar da mu ba mu ta dakatar ba albashin mu ta dakatar har sai ta yi bincike kuma ta ce mu cigaba da zuwa gurin aiki muna nan kuma muna zuwa gurin aiki kimanin wata biyar kenan har yanzu ba magana albashi ko kuma wata magana wacce za mu ji wacce ta karfa mana gwiwa akan aikin da muke yi yaya ake gudanar da rayuwa to gudanar rayuwa da ake abubuwa muke ta tafiya mu je kamar asabar da lahadi ni leburanci ma nake fita asabar lahadi in fita leburanci sannan in zo in tafi gurin aiki litinin zuwa juma'a wannan haka nake ta buga buga in samu abin da zan zo in je gurin aiki in je in dawo a kullum tanya za a kira mu a ce mana cewa yau ga salarin ku kuma har yanzu shiru muke ji eh to mu abin da muke sa rai ko kuma muke so mu ji da gurin gwamnati cewa tun da aka yi wannan screen da aka yi mana kuma aka kai mata report kuma ta gani gashi a haka yanzu yana gurinta muna so mu san menene makoman mu Daga cikin mutanen su dubu goma da ɗari takwas da wannan matakin dakatar da albashi na gwamnatin Kano ya shafa fiye da dubu biyar malaman makaranta ne kuma malama zainab haruna ita ce ke jagorantar wannan rukuni na ma'aikatan da ke roƙon gwamnatin ta sake tunani akan makomarsu. ba mu daina zuwa wurin aiki ba sakamakon gwamnati da ta ce ta dakatar da mu sai ta ce mu ci gaba da zuwa wurin aiki so mun ci gaba da zuwa wurin aiki amma a yanzu haka ba mu san makomar mu ba albashi a'a gaskiya sama da wata hudu zuwa biyar ba wanda ya ji albashi a cikin mun kware muna wasu a cikin mu suna cin bashi ne wasu a cikin mu kuma suna dan faɗi tashin sana'o'i na gida kamar ni ka ga yanzu ina dan siye da siyarwa na gida ina yin transport kuɗin mota akalla ɗari shida zuwa fi banda abin da zan ci kafin in je wannan gurin aiki ƙananun hukumomi aka kai mu ba wai a cikin gari local government ɗin da muke zaune ba ba wai a ciki aka bar mu ba an kai mu kowanne local government mai nisa wanda sai ka kaga misali ina fita karfe shida na safe kullum na duniya ina fita karfe shida kafin takwas ta yi na je inda zan je wurin aiki kusan ina riga 'yan cikin garin ma zuwa gurin aiki na to abin da yasa gaskiya ba mu daina zuwa wurin aiki ba muna taimakon waɗannan yara wanda muke ganin 'ya'yanmu ne kuma mu ne yanzu eh, me kuke so ne gwamnatin nan ta yi muku ne tun da eh, kamar abin yaƙi ci yaƙi ne da yawun duka waɗannan staff ɗin da gwamnati ta ɗiba ina roƙon gwamnati ta taimaka mana muna cikin halin da mun kai wani abin da za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gwamnati muna roƙo ki duba Allah da annabi ki duba halin da muke ciki a duba cewar mu ma 'yan cikin ƙwaryar Kano ne kuma mu ma 'ya'ya ne ga gwamnati muna roƙon gwamnati ta dube mu ta dube mu ta dubi al'amuranmu gwamnati kar ta duba siyasa a cikin wannan al'amura ta duba allah da annabi ta dubi al'amuran da muke ciki saboda kamar ni ina da marayu ni ce nake kokarin yadda zan yi inci ciyar da waɗannan yara ina roƙon gwamnati ta taimaka mana ta taimaka min don allah don annabi gwamnati ina roƙo a duba al'amuran nan ba ni kaɗai ce a cikin wannan halin muna da yawa wanda muka lari da wannan aikin. Nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da gwamnatin kanan ke faɗi game da wannan al'amari. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya. sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan kauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban hakki ga kantar dauɗa bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ciye tanki Masu saurare Honorable Haruna Umar Doguwa shine kwamishinan ilimi na jihar Kanan Dabo a Najeriya. Kuma wannan fili ya ji ta bakinsa game da wannan batu na makomar waɗancan ma'aikata su kimanin dubu goma sha ɗaya. Abin magani a wannan bangaren shine musamman a makarantun mana da ke faɗa na primary na secondary da malamai idan ka zo ka ɗauki mutumin da ke shi ɗalibi ne shi kansa bai gama karatu ba da duk irin wannan matsalolin su ne dalilin da ya sa aka takatar da wannan aiki kuma su ma ɗin ba a ce a an kori kowa da kowa ba shi aka kowa ya zo a tantance shi a ga da waɗanda takardu da wani mataki aka baka ɗauke ka aiki alhamdulillah wannan kwamiti ya gama aikinsa ya miƙa rahotonsa fatan mu shi ne a samu ingantattun malamai masu karatu masu takarda ta gari wanda za a ɗauka domin koya yayan karatu a ka ce Uh, kwamiti ya bada rahoto wannan hali ake ciki game da rahoton da kwamiti ya bayar me ah, kuma kwamitin ya bayar ran juma'a ran juma'a ta wuce kwamiti ta kawo rahoto kuma gamna zai duba zai sake tura wani kwamitin domin a duba na tabbatar da bada abin da mutane su ji daɗin su kenan misali akwai yiwuwar duka kulawa da su ko kuma wasu za kulawa da su a ai ba za ka ce akwai yiwuwar tunda na ga maka abubuwan da aka fara samu a ciki akwai mutanen da suke waɗansu ma ba su gama karatun su ba wani ma bai zo ba ah, da dai irin wani abu sun kace duka za da su kamar kaya faɗa cewa kenan duka da wannan aka yi daidai da wannan aka yi ba amma dai ina son da aka duk wanda aka dauke shi bisa daidai wanda yake da takardu daidai ba a dalilin cewa shiga aiki sha daga nan zuwa yaushe ne tunda su tun da aka ce an dakatar amma ba su dakata da aiki ba sai dai kuma gwamnati ta dakata da albashin su ni ko shi ne ba gwamnatin jihar Kano bane gwamnatin jihar Kano shine kawai ke da izinin ya ce kai ga lokacin da zai sawa competition da su aiki ne karshe da su ga mazar ma'aikata insha Allah me kwanka a gare su muna gaya musu cewa su hakuri gwamnatin adalci ta zo gwamnatin taimakon al'umma ta zo gwamnatin da ke da kishin ilimi da kishin al'umma ta zo kuma kowa za a masa adalci kamar akwai kiyasi lokaci a shi ke gaba cewa in Allah da nan ba da daɗewa ba dadewar rashin dadewar eh, suke so su sani to ai ba za ka iya ba da cewa gobe jibi gata ba amma dai na san cewa nan ba da ba insha Allah ya makomar watakila albashin su na waccan ne biyar ko fiye da haka sai tunda suna ci gaba da aiki to wannan ko da akwai kwamitin duk wata ba sa a cikin rahoton sa wani i'm not privileged to have the committee report amma dai na tabbatar in aka zo daga gida ga wani da faru to Allah ya kyauta honorable Haruna Umar Dogo kenan kwamishinan ilimi a jihar Kano kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu muni barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar za fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lankitar ce ta ruwaito cewa bankuna sun fara shimfiɗa tsarin kama karya a sha'anin aiki a jamhuriyar niger sakamakon yadda suke kayyade adadin kudaden da mai ajiya ke da 'yancin cirewa daga asusun banki jere ta ce matakin wanda za a iya dangantawa da biyayyar da ta wajabta a wuyansu a siyasance abu ne da a ɗaya bangare ke kama da toye hakkin masu mu'amala da bankuna jaridar air info na cewa hukumomi sun kulle wasu 'yan sanda uku a gidan yarin agades saboda zargin su da hannu a arcewar wani kasurgumin ɗan takife ismail hassan ɗan asalin najeriya jariyar ta ce a watan agustan 2023 ne jami'an tsaro suka kama wannan hatsibibi bayan da bincike ya gano shi da alhakin kisan wani likitan kwakwalwa malam rufa'i da ke aiki a asibitin agades wanda kuma ya tsere daga gidan yari a tsakiyar watan nan na oktoba kawo yanzu 'yan sanda uku da ake zargi da laifin sakinsa sun shiga hannun hukuma a ci gaba da bincike jaridar le sahel na cewa ƙungiyoyin mata musulmi sun shirya taron wa'azi da addu'o'in zaman lafiya a birnin yamai da nufin karfafa gwiwa wa al'ummomin kasashen yankin sahel a wannan lokaci na fama da tarin ƙalubale. jaridar ta ce malaman da suka hau mambari a wannan haɗuwa sun yi tunatarwa kan tasirin haƙuri a zamantakewa saboda haka suka yi kiran jama'a a ci gaba da jurewa halin da aka shiga a ƙasashen burkina faso niger da mali kamar yadda ya zama wajibi a so ƙasa ko ta halin kaka in ji su mu da jaridar murya la voix niger wacce ta bayyana cewa tsofaffin shugabannin da suka mulki Nijar na shan suka daga mutanen da ta kira alkalan titi bayan la'akari da yadda 'yan kasar ke fakewa da sabon yanayin siyasar da aka shiga don faɗar abubuwan da suka ga dama a kan waɗannan jagorori ƙarya da gaskiya kowa na bayyana abin da zuciyarsa ta raya masa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Sile. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Dakarun Isra'ila da tankunan yaƙi sun ƙara zurfafa zuwa arewacin Gaza a ranar Litinin inda suka faɗa dakarunsu a yankin palestina a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke kira da a kare fararen hula. rundunar sojan isra'ila ta faɗi jiri litinin cewa an sako wata mace sojan da ke hannun mayakan hamas a farmakin da suka kai ta ƙasa kuma tana cikin ƙoshin lafiya sai dai ba a bayar da ƙarin bayani ba tun da farko dai yayin da ake ci gaba da gubza faɗa a yankin faraministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wani da farfagandar wani faifan bidiyo da kungiyar Hamas ta fitar a ran Litinin da ke nuna wasu mutane uku da aka yi garkuwa da su a harin da aka kai Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba. A cikin sanarwar nasa, Netanyahu ya bayyana mutanen uku da aka yi garkuwa da su Elena trufanov da Daniel Aloni da Raymond Kresh. A ɗaya bangaren kuma, shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa Falasɗinawa ya faɗi jiya Litinin cewa fararen hula a zirin Gaza na fuskantar hukuma tare da tilasta musu ƙauracewa gidajensu yayin da Isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi da Hamas. Tsarin tsagaita wuta na jin ƙaicin gaggawa ya zama al'amarin rayuwa da mutuwa ga miliyoyin mutane shugaban hukumar philip lazarini ya faɗa wa taron gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki makon falistina da isra'ila sun dogara ga tsagaita wuta an kai wa dakarun amurka a iraki da siriya hari da jirage marasa matuƙa da dokoki a ƙalla sau 24 a cikin 'yan kwanakin nan ciki har da aƙalla hare-hare uku da aka kai ranar litinin a cewar jami'an tsaron amurka aƙalla biyar daga cikin waɗannan hare-hare an ƙaddamar da su ne bayan dakarun amurka suka kai hari a wasu cibiyoyi biyu a gabashin siriya da dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran da wasu kungiyoyin da ke alaka da su ke amfani da su a safiyar ranar juma'a to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana mu je wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumel da ya karanto labarai sai kuma salaman abu da ya daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballaki sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc